من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد وإن لسكي سولارونا لكما كلنا أدلي وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو da nake magana muna ainihin wato bakwai ne ga watan rabi'un al'awwal hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 24 ga watan goma shekara 2020 daidai inda muke gabatar da karatu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin wannan mu'assasa a wani uzuri ya dan gitto mana ba tare da sanin cewa uzurin zai gitto ba to duk da haka muka ga bai kamata ya kamata mu yi kokari ko yaya ne a karatu kar a tashi haka muka ce bari za mu yi ko da halka ɗaya ne a cikin al'a'idu shi'a al a shari'a na babban malami professor Abdurrahman bin Sa'ad Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya kuma ainihin wato tsare shi wannan ita ce halka ta ashirin da shida ne ko da bakwai da shida eh, ashirin da shida a cikin wannan ainihin wato littafi na shi na a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alun wa jawabun muna roƙon Allah ta'ala ka nuna mana daidai ka ba mu ikon bin ita ainihin wato daidai ɗin wannan shi ne to malam ajiya yayin da ya kawo maganan da suka faɗa cewa al'allama abdullahi shubbar ya faɗi cewa wannan alƙur'anin da ke hannun mutane cewa akwai matsala kuma mun kawo dalilan da ke nuna cewa ɗan shi a koda ya rantse maka da Allah ya yadda da ƙur'ani to ka yadda cewa kuma a aikace yana nuna maka cewa alƙur'anin kuma akwai ainihin wato matsala ta yadda jiya mun bibbiga ainihin wato misalai wanda suke tabbatar da haka dukkan wanda ya yadda cewa alƙur'ani maganan Allah ne kuma yana girmama shi to idan Allah ta'ala ya faɗa abu gaskata shi yake ba ƙaryatawa ba a ku duba a misalai da dama da za ku bayar abinda Allah ta'ala ya faɗa cewa inna ma ya amuru masajidillahi wanda suke raya masallatan Allah man amana billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira wa jahada fi sabilillahi sannan suka yi jihadi dan addinin Allah ya daga ku kalli alaƙar in shi'a da imaratul masajid raya masallatan Allah hatta wannan alƙur'anin da kullum suke ta ihu suke kafa hujja da annabi ya ce zan tafi zan muku nauyaya guda biyu na farko alƙur'ani shine as-saqalul akbar sannan na biyu shine ikra ku kalli alaƙar in shi'a da karatun alƙur'ani ya kamata da sun mutunta wasiyar annabi ya zamanta sun fi kowa iya karatun ƙur'ani da haddace shi da kula da alƙur'ani amma za ka samu akasin abin da yake faruwa kenan a wajen waɗannan ainihin wato mutanen akasin abin da ke ainihin wato faruwa kenan don haka shi ne malam da ya kawo wannan maganin jiya sai yake cewa ƙasimatus dahar wata musifa wacce take ainihin wato karya gadon baya yanzu shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo fa'inta na na za'atun fi shai'in farudduhu ilallahi war rasul wanda ya kawo a cikin littafin nahajil balaga da wasu littattafai cewa sun ce sai da na aliya ce farraddu ilallahi shine al'akhdu bi muhukami kitabihi riƙo da muhukam na ainihin wato alƙur'ani yayin da za mu ga cewa alƙur'ani yana da muhukam wani ɓangare yana da mutashabi wani bangare sannan Allah ya faɗi cewa wato ya kawo aya ɗaya ya faɗi cewa akwai muhkam akwai kuma ainihin wato mutashabi wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihati Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa akwai wa'insu wa'inda suke ainihin wato mutashabihai ne wannan shine dan haka ya zamanto a malam yake cewa rawa sun ruwaito cewa anna ajiyar radiyallahu anhu qala ya ce fi qawlihi fa a tanaza'atum shi in kuka jayya cikin wani abu farudduhu ila Allah kuma yadda shi zuwa ga Allah wanda yake in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila faraddu ila Allah al akhadh bi muhkami kitabihi وذلك لأن كتاب الله في اعتقاده رضي الله عنه wannan ya faru saboda kudin cewa akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala a wajen sayyidina Ali mahafuzun min at-tahrifi an tsara alƙur'ani babu abin da ya shafi ainihin wato ƙari ko ragi a cikin alƙur'ani wannan yasa sayyidina Ali ya rayu da Abubakar da Umar da Usman a wa'annan gwamnatoci bai taɓa da'awa cewa abinda da wa'annan mutanen suke yi ba ba daidai ba ne shi yasa duk abin da suke yi na yada addinin musulunci a wannan lokacin tare suke da shi shi yake ba su ainihin wato gudunmawa wajen tafiyar wannan ainihin wato abu wannan shi ne da haka sai yake wa ya fi bayani kazibi shiyukan rawafidi ya iso a cikin bayanin ƙaryar malaman shi'a anna amiral mu'minin ali bin abi talib shi Aliyu bin abi talib huwa inda aksarihim ilahun khaliqun a wajen mafi yawancinsu su Allah ne subhanahu ta'ala mai yin halitta shine jiya muka faɗa maka ce idan suna so su bautar da mutane sai su nuna muku cewa imaman nan su suke da wilaya ta kauniya juya duniya a hannunsu yake amma idan suna so su zagi sahabbai sai su nuna maka cewa waɗannan imaman mutane ne masu rauni an takura su an hana su yin addini ga baki ɗaya a doron ƙasa wannan shine abin da suke wa ba'duhum wa inda ba'dihim a wajen sashen su sukan ce nabiyun natiqun annabi ne mai furuci shi sai da na ali wa inda sa'iri sa'irihim imamun ma'asu a wajen wasu daga cikinsu sukan ce imami ne shugaba ne wanda yake ma'asumi ne na ransi da Allah wannan maganar da 'yan shi'a suke da'awa ta isma babu wanda zai iya kawo maka aya kwaya ɗaya a cikin alƙur'ani muhukama wacce ta tabbatar da wannan isman babu ita kuma muna ƙalubalanta su in sun isa su kawo babu saboda haka za ku ga cewa ayar da suke kafa hujja da ita Ga baki ɗaya ba ta wuce ita ce rabin aya na inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahli baiti wa ta tatheera wacce take cikin suratul ahzab idan mai saurare ikalli wannan ayar zai ga cewa abinda ayar ta ƙunsa. bai wuce abu guda uku ba Allah maɗaukakin sarki kuma farko da matan manzon Allah ya dinga magana ya ce masu wa manyan ƙanatunin kunna lillahi wa rasuli duk wacce ce ma Allah ɗa'a ce wa manzon Allah ɗa'a a cikinku? wata amal salihan kuma ta aikata aiki mai kyau na utiha ne za za ba ta lada ninki biyu wa a'tadna laha tsankari karima kuma mun mata tattalin arziki mai karamci Allah ya ƙara kira ya ce musu ya nisa annabi ya kuma tan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba in na in dai kuna jin tsoron Allah to fala takhda'na bil qawli kada ku dinga magana wacce za ku lawasa samariya wacce za ta ɗauki hankali wasu daga cikin don son zuciya idan sun zo fassara sukan ci ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahli min nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba inistaqaitunna in dai kuna jin tsoron Allah wanda jimla ta inistaqaitunna jimla ce ta fi'ilu sharfi jawabi na sharadi din shine fala taqda'na bil qawli da haka faye yatma alladhi fi qalbihi mardun wanda yake a cikin zuciyar shi sai rashin lafiya na sha'awa yi masa tasiri Allah yake musu wa kunna qawlan ma'rufa idan kun tashi ku faɗi maganar da take sananniya ce dan haka Allah sai yake musu wa qarna ku tabbata nunun nisu an buyutu kunna a cikin gidajenku wala tabarrajna kada ku fita ku bayyana da jikinku jahiliya ta ƙula irin bayyana ta jahilan farko wa aqimna salata ku tsaye da sallah wa atina zakata ku ba da zakka wa ati'ina Allah wa ku bi Allah ku bi manzon Allah inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi li yuzhiba ankum ar-rijsa ya tafiyar da datti akan ku ahlal baiti ya ko mutanen babban gida kun ga inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti ya tafiyar da datti akan ku ya ko mutanen babban gida uslubi ne na Qur'ani lokacin da ake so a shigar da maza ciki dole yakin zancen ya canza domin shi lafazi na maza in an yi amfani da shi mata na shiga amma in an yi amfani da lafazin mata ba yadda za a yi maza su shiga ciki shi yasa a duk qur'ani in ka Allah ya ce maka ya ayyuhal ladina amanu wannan wawul jama'a din maza sun shiga ciki mata sun shiga ciki amma yanzu ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala Allah ya shirikna billahi shay'an wala yusrikna wala yuznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'tinaka fi ma'rufin fabai'uhunna wastaghfir lahun ba yadda za a yi ka iya shigar da maza cikin wannan domin siyaki ne na maza na mata kai ba na mata bane amma din da kaga a Qur'ani Allah ya ce wa qimus salata wa atu zakata wawul jama'a maza sun shiga ciki mata sun shiga ciki da haka shine dalilin da yasa yayin da ake so a shigar da maza ciki sai Allah ya canza usulubin khitabi domin inda an ce inna ma yuridu Allahu li an kunna rijsa ahlil baiti wa yutahhira kunna tathiran ba yadda za a iya saka wani namiji a ciki to sai Allah ya canza daga wancan usulubi na zance sai ya ce inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahlil baiti sai ce wai tsahira kuma ta tsahira to idan kuka lura da wannan ayar za ku ga gabaki ɗaya abu biyu Allah ya faɗa a cikinta to da wannan ayar ne suka gina suka ce a imma ɗin nan ma'asumai ne ba sa kuskure a daidai lokacin da idan ka dawo kuma cikin suratul anfali za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi magana a kan sahabbai ya faɗa abu wajen biyar maimakon abu ainihin wato hudu. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce izu ga shi kuma nu'asa amanatin minhu da haka lokacin da saukar da wato gyangyaɗi saboda aminci daga gurinsa kun ga lokacin da ake cikin yaƙi a ce ka samu natsuwar da har gyaɗi yana ɗibarka in ba aminci ka samu daga wajen Allah ma ba yadda za a yi mutumin da ke halin yaƙi a ce yana iya gingaɗi shine amanatan minhu amnan min Allah wa taqwiyatan lakum min rabbikum aminci daga wajen Allah da kuma karfafa da kuka samu daga wajen ubangijinku shine abu na tsaya sannan na biyu wa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma'an Allah ya saukan muku da ruwa daga sama li tahirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi kun ga a cikin wancan ayin akwai ta-tahiri, tahiri wa ta-tahira haka wannan ayin li tahirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi sannan na uku wa yuzhiba ankum rijza shaitani ya tafi yadda dattin shaytan a kanku. kamar yadda can ya faɗa ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijza inna ma yi zuhi ba an ankum rijza Allah abin da yake nufi dan ya tafi yadda datti a kanku. sai a nan wajen sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace li yuzhiba ankum rijza shaitani dan ya tafi yadda dattin shaytan a kanku. to in muka duba kamar yadda na faɗa na ce waccan ayar da ke cikin suratul ahzab abu biyu aka faɗa wannan kuma abu uku mun faɗa yanzu kuma akwai raguwa to amma tare da haka wani malami ne a duk duniya ya taɓa da'awa da wannan ayar ya ce sahabban manzon Allah ma'asume ne inna ma yuridullahu li yuzhib ankum ar-rijsa ahlal baiti waccan kuma da muke magana cikin suratul anfali Allah ya nuna cewa liyuzhiba liyutahhirakum bi wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytan kun ga abu uku kenan sannan na hudu wal yarbita ala qulubikum dan haka yashudda wa yuqawwi bil yaqin was sabr dan Allah i daure zuciyarku akan haƙuri da kuma tabbaci akan bin Allah sannan wa yusabbita bihi al-aqdam sannan Allah i tabbatar da diga diginku akan addini abu nawa abu biyar Allah ya faɗa akan wannan ayar da ka duk ɗan shi'an da ya ja maka inna ma ya yace shine dalilin sa na isma cewa a imma ba sa kuskure sai ka ce masa to ayin hakan ya kamata ka ce sahabbai suna min babu aula ba za su yi kuskure ba amma wa ya taɓa wannan da'awar baqiya kamsatu, a awami ya ragu shekara biyar wata tsata ashirin da wata tara khalifa shekara bin mutsa'an zahirar amur ana wasu da na alibiyayya wal yi ƙura'u fil masajid a lokacin ƙur'ani ana karanta shi a masallaci fi kulli maka a cikin kowane waje wa huwa ya ummun nasa bihi kuma da wannan alƙur'anin sayyidina ali yake wa mutane limanci wal masahifu ma'ahu ga kuma ƙur'anin tare da shi wa bayne dai kuma gabansa walau ra'a fihi tabdilan da sayyidina ali ya ga an canja Alƙur'ani. kama ya kula shiyukun rafida kamar yadda wasu malaman shi'a suke mana kana yuqirruhum ala alazalika shin zai yi da ali ya tabbatar da mutane akan littafin Allah da ita tabbatar an canza Sun ata ibnuhu sannan ɗansa ya zo alhassan radiyallahu anhu wa arda wa huwa indahum ka abihi wajensa kamar babansa fajara ala zalika sai yi gudana akan haka fa kaifa yasugu li haula il khawanati al ta yaya zai halatta ga waɗannan mutanen maha in ta fajirai an ya su ce wa inna fil mushafi harfan za'idan wai a cikin wannan alƙur'anin akwai harafin da an ƙara auna kisan an mubaddalan ko an rage ko an juya shi ta yaya za su zo suna faɗa wannan magana wannan magana da nake faɗa muku yanzu za ku yi mamakin ta yanzu inda zan ɗaga muku a nan wajen in ce muku akwai malaman shi'a yanzu a wannan zamanin wannan aƙidar da nake faɗa billahi lazi da amfani zamu da projecto yanzu mu nuna muku za ku sha mamaki malaman shi'a da suka faɗi cewa lallai wannan alƙur'anin an ƙara kuma an rage suna nan bari mu duba mu gani ko zan iya nemo wasu daga cikin waɗanda suka faɗi wannan wato magana da ku gani a wannan zamanin suna tabbatar da wannan aƙidan da haka shi yasa za ku ga shi yasa za ku ga alƙur'anin ba shi da ƙima a gurinsu wajen karanta da haka za ku ga cewa duk wanda ka ga ya ba ƙur'ani ihtimami mafi yawancinsu to za ka ga ya bashi ne wajen lokacin da kafin ya shiga cikin wannan aƙidar shi ga ɗaya daga cikin malamansu wanda suke ce masa abdulhalim al-gazi bari mu ji me yake faɗa wanda kuma in nuna wa mutane hotonsa da kuma sautin sa su ji gazi bari mu ji me yake faɗa network ɗin yana da ƙarfi kuwa ba ma shi ma kuma ɗaliban da suke jin larabci suke iya gane larabci in an faɗa عرضوا عن أحاديث تحريف الكتاب من سني ويا ديري يا شيخي ويضعون أولا التشكيك في الأسانيد وثانيا التشكيك في المعاني ويقولون بأن التحريف تحريف معنوي مع أن العبارات واضحة خصوصا الروايات التي تتحدث عن قراءة أهل البيت والأئمة يقسمون بالله أن الآية ما نزلت هكذا نزلت هكذا لا نستطيع أن نحمل هذه الروايات على التحريف المعنوي إنه تحريف اللفظ واضح ألا يوجد احتمال لهذا القول الذي أقوله أصلا ليس احتمال الحقيقة هي هكذا ولكن أنا أقول للذين أقنعوا أنفسهم باحتمالات أخرى تلك الاحتمالات التي أقنعوا أنفسهم بها هم متأكدون منها نحن متأكدون مما نقول من خلال هذه الكثرة المتكاثرة والوفرة المتوافرة من أحاديثهم الشريفة وأنتم شاهدتم ذلك واستمعتم في الحلقة الأولى والثانية كان الحديث في أجواء المخالفين ولو وقفت عند ذلك لكانت تلك المطالب التي ذكرتها في أجواء المخالفين كافية لإثبات ما تتحدث عنه الرواية ثم عرجت في حلقتين تحت عنوان في بناء آل محمد وعرضت أحاديثهم الواضحة الصريحة وإني ما عرفت منها إلا القليل القليل أليس الاحتمال القوي هنا هو هذا الذي تدور حوله هذه الحلقة والاحتمالات التي تقولون بها وتذهبون إليها احتمالات ضعيفة أو على الأقل توقفوا على الأقل توقفوا لا تنسبوا ما تنسبوا من ضلالة أو من أوصاف أخرى للذي يعتقد بهذه العقيدة مع هذه الكثرة المتكاثرة من روايات أهل البيت ألا يحتمل أن يكون هذا الكلام صحيحا وأن يكون كلامكم كلاما خاطئا وأنتم تتحدثون من دون دليل الأدلة والروايات والأحاديث تخالفكم وقد لاحظتم قبل قليل كيف أني عرضت هذه الحقيقة على كتاب الله مصحوبا بحديثه وأعتقد أن الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل طيب. wannan shine Halim Al-Gazi akwai wanda yake faɗa cewa duk mutumin da bai ƙudirta cewa wannan alƙur'anin ba a canza shi ba sai yake faɗa cewa to kafiri ne haka shi wannan abdulhalimul gazi ɗin yake ainihin wato faɗa daga cikin maganganunsa don haka wannan aƙida ce tabbatacciya akwai ta a littattafansu malaman sun faɗa sannan kuma a aikace wasu sun tabbatar da ita bari ga wannan ne, za mu ji me yake faɗa shi kuma wannan ne ɗin bari mu ji me yake faɗa al-mu'amman murtad al-qazwini ya ataqidu ko ya atarifu tahrif al-qur'an Thank الآية هكذا قالت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالم وآل محمد على العالم وآل محمد على العالم الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها ولكنهم حذفوها kun ji wannan ayat الله inna Allah أنا بس أقول أقول لك كلام لو أرجع لك أكو مكان تعليق هواي أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية لكن ابتدي السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يزودوا للقرآن السلطة كان موقفهم ضد آل محمد السلطة كان موقفهم ضد آل محمد شو طبيعي؟ طب ما يصرف لهم wannan shine كلمة يخلوها القزويني wanda ya faɗa yake cewa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala muhammad wannan aya da haka ta sauka lakin da alƙoma hazafuha yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun goge ayar daga alƙur'ani maimakon su rubuta ta haka sai suka ƙi rubuta ta haka irin wa'annan malaman suna nan da yawa a shi'a inda za a yi ta kawo muku su yanzu yanzu mun buga misali da malamai ne kawai guda biyu da shi wannan da yake faɗa sai shi ƙazuwini da yake faɗa shi ne malam yake faɗa yake cewa walqad kana jihadu jihadu man harrafa alqur'ana yaƙan wanda itanja alqur'ani wa baddala al-islam ijirkita musulunci aukat alaihi ya fi ƙarfi ga na alimin kitali ahli sham akan yaje yaƙi mutanen sham alladina wa'inda inna ma khalafuhu fi ra'ayin ra'auhu sun saba masa ne cikin wani ra'ayi da shi kuma yake ganin ba haka ya kamata ba menene ra'ayin shine duka manyan da cewa sanda aka nada shi ya zama shine amirul mu'minina ya zama shine shugaba ta ya kamata su yi masa mubaya'a da ba su yi masa mubaya'a ba ya su sai yake cewa dan me zai yaƙe su akan sun ƙi masa mu baya a matsayinsa na amirin mu'min da aka aka kira su aka ce musu alfi'atul baqiya amma ga canja ƙur'ani da canja addinin musulunci ga baki ɗaya bai yaƙi mutane akan shi ba falaha kadhibu shuyukur rafida sai ƙaryan malaman shi'a i bayyana bi burhanin la mahida anhu da dalilan da ba wanda ya isa karkashi walhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai shine malam yake cewa wa hatta al-munsifina min ulama al-yahudi wan nasara hatta masu insafi daga cikin malaman yahudu da nasara zakaru sun ambaci cewa bi anna al wannan al-qur'anin ghairu muharram ba a canza shi ba ba a jirkita shi ba malaman yahudu da nasara waɗanda suke suna da insafi sun tabbatar da cewa wannan alƙur'anin na Allah subhanahu ta'ala ba a canza shi ba ba a jirkita shi daga yadda yake ba غير محرف بزيادة أو نقصان أكس أكس أبن ما لمن إن شيء سكي عينهم وتفدا تشيني يكي أكس ما يقوله شيوك الرافدة الذين يدعون الإسلام وأن سكي دعورتي واسو سنا كان تفركن الدين المسلمتي أكوي wata hikaya دع الإمام القرطبي يكاو أتكين a سا أتكين سورة الحجري ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa da yake cewa inna na hannun nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna mu ne muka saukar da alƙur'ani kuma mu ga alƙur'anin masu kiyayewa ne in ji Allah subhanahu wa wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce inna na hannun nazzalna zikira mu ne muka saukar da alƙur'ani kuma mu ga shi alƙur'anin nan masu kiyayewa masu tsarewa ne gare shi al'imam al'urɗubi ya kawo wannan ƙisa tana da ban mamaki ƙwarar gasken gaske ban sani ba ko lokaci zai ba mu kawo wannan kisar gashi kuma ana nuna lokaci ya yi. masu saurare su jira sai gobe insha Allah za mu kawo wannan ƙisa ɗin ta wani bai hude da ya faru yadda ya rubuta a taura da injila da kuma yadda ya zo ya rubuta ƙur'ani ya haɗa su daga nan ya gane cewa akwai bambanci shine sababin musuluntarsa ga wani malami ne zai kawo wani malami ba faran ne abin da ya faɗa a ƙur'ani shine shi ma za mu ji maganganun da ya faɗa Allah ka nuna mana daidai ka ba mu ikon kama ta sannan ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kuma ba mu ikon nisantata ta وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته